Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci shida ashirin da biyar da da talatin ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voa.com wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 19 ga watan Yuni na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Alalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Maryam shugaban Amurka ya kaddamar da yakin neman zabensa a hukumance na neman wa'adi na biyu yayin da Amurkan da Iran ke ci gaba da tare da jijiyar wuya kan harin wasu jiragen ruwa na dakon mai. Sannan za ku aji cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutum miliyan 71 ne suka fice daga gidajensu a matsayin 'yan gudun hijira. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mahara a jamhuriyar Nijar sun kai wa wasu 'yan sandan hari a kusa da birnin Yamai har an samu hasarar rayuka. Bayan haka za ku ji rahoto a kan yadda shugabannin ƙananan hukumomi a Najeriya suka yaba da tsarin gwamnatin tarayya na ba ƙananan hukumomin kudaden su kai tsaye. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin neman sa na neman wa'adi na biyu a birnin Orlando da ke Florida ɗaya daga cikin jihohin da suka taimaka mai ya lashe zaben 2016. inda ya je da wani sako mai taken mu ci gaba da ɗabbaka martaba amurka ko kuma keep america great again a turance kenan I stand before you to officially launch my campaign for a second term as president ya ce na tsaya a gaban ku domin kaddamar da yakin neman zaɓe na a hukumance na neman wa'adi na biyu a matsayin shugaban amurka dandazan mutanen da suka halara a wajen kaddamar da yakin neman zaɓen sun yi ta kamba masunan amurka a jawabinsa shugaba trump ya taɓo batun tattalin arziki da samar da tsaro akan iyakar ƙasar sannan ya cicciki abokanan hamayyarsa na ɓangaren jam'iyyar democrat inda ya rika kiransu masu matsanancin ra'ayin gurguzu waɗanda suka yi yunkurin kassara shi da iyalansa suka kuma raina magoya bayansa ta wani labari na daban kuma shugaban na amurka ya ce ya yi wata ganawa mai ma'ana ta wayar tarho da takwaran aikinsa na china shi jinping yana mai cewa suna shirin wata tattaunawa mai faɗi kan harkokin cinikayya a mako mai zuwa inda za su haɗu a gefen taron ƙasashe ashirin da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g20 wanda za a yi a japan kamfanin dilancin labarai na shinhua ya rawaito shugaba shi yana cewa ya dawa trump muhimmancin tattauna a mataki na bai ɗaya inda ya kara da cewa yin takaddama da juna ba ita ce maslaha ba a dai shafinsa na twitter shugaban na amurka ya wallafa cewa ya yi ganawar da shi na ƙasar china inda ya ce tawagogin bangarorin biyu za su yi wata ganawa ta share fage gabanin haɗuwar shugabannin biyu a 'yan makonnin da suka gabata zaman tattaunawar da ƙasashen biyu ke yi kan takaddamar cinikayya ta samu cikas inda hukumomin washington suka zargi china da janye jiki daga wata matsaya da aka cimma a tsakanin su zargin da china ta musanta wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa kusan mutum miliyan 71 wato yaƙi da musgunawa da rikice-rikice suka tilasta fucewa daga gidajensa a duk faɗin duniya adadin da ba a taɓa ganin irinsa ba tun bayan da aka fa hukumar shekaru 70 da suka gabata hukumar ta ce adadin wanda ya kai mutum miliyan 70.8 bai hada hadda yawan 'yan gudun hijira da suka fito daga kasar venezuela ba inda mutum miliyan 4 suka fice daga kasar. amma mafi akasarinsu ba su mika takaddun neman mafaka ba lamarin da ya sa ba a saka su a cikin ƙididdigar ba filippo grandi shine shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijirar when you say uh, Europe has a refugee emergency or the United States or Australia. No, most of the refugees are in fact in the countries. Ya ce kuskure ne idan aka ce nahiyar Turai ko Amurka ko Australia na fuskantar matsalar 'yan gudun hijira. Mafi akasarin 'yan gudun hijira sun fito ne da kasashen da ake fama da yaƙe-yaƙe abin takaicin shine daga kasashe ne masu fama da talauci ko suke da matsakaicin kudaden shiga kan waɗannan kasashe ya kamata mu mai da hankulanmu a bara dai hukumar ta ce mutum kusan miliyan 26 a rabin su kananan yara aka tilasta wa kucewa daga kasashen su sannan sama da mutum miliyan 41 aka tilasta wa kucewa daga gidajensu amma suka ci gaba da zama a kasashen nasu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan jami'an soji da shugabannin amurka sun yi gargaɗin cewa ba su da niyyar sassauta wa matsalar lambar da suke nuna wa iran a daidai lokacin da hujjoji ke ƙara bayyana cewa hukumomin tehran na ci gaba da farta kalamai marasa daɗi sai dai duk da ta da jijiyar wuya da ake ci gaba da gani a yankin gabas tsakiya jami'an amurka sun ce ba wai suna so su yaƙi iran ba ne amma dai komai ya dogara akan irin matakan da iran ɗin ta ɗauka. Uh, the responsibility for diplomacy, achieving the strategic outcomes that President Trump has sent forth, uh, falls on all of us, but the State Department has, has the first oar in the water. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ke ne yake cewa daukar ragamar hanyar diplomasiya da cimma tsare-tsaren da shugaba Trump ya zana. Ya rataya a wuyanmu, amma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce za ta ja ragamar wannan tafiya. Ba zai yiwu mu zauna haka kara zuba ba ba tare da wani shiri na yadda za mu tunkari Iran ba idan har ta wuce makaɗi da rawa. fargabar yiwuwar barkewar fada tsakanin amurka da iran ta ci gaba da karuwa tun bayan da amurka ta zargi iran din da kai harin nakiya akan wasu jiragen ruwa masu dakon mai a yankin mashigin hormuz a makon da ya gabata wata tawagar kwararru da ke karkashin jagorancin kasar netherlands waɗanda ke wato bincike kan jirgin fasinjan malaysia da aka harbo a sararin samaniyar ƙasar ukraine a shekarar 2014 ta bayyana sunayen wasu 'yan kasar rasha uku da wani dan kasar ukraine daya a matsayin waɗanda ake zargi da aikata kisa babban mai shigar da kara na kasar ta netherlands fred westerberg ya fada a wani taron manema labarai a birnin hague cewa waɗanda ake zargin sun taka rawa wajen harbo jirgin mai lamba mh17 duk da cewa ba su ne suka danna maballin da ya kakabo jirgin ba amma ana zargin wato cewa sun taimaka wajen samo makamai masu linzami da aka yi amfani da su wajen harbo jirgin. mutanen da ake zargin sun hada da igor girkin sage dubinsky da oleg polatov waɗanda duk 'yan rasha ne sai kuma ɗan ƙasar ukraine leonard karshenko labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar. Wasu 'yan bindiga sun hallaka 'yan sanda biyu yayin da wasu biyu suka samu munanan raunuka bayan da suka kai hari a wani wurin bincike a ƙauyen gudal goro da ke gab da mashigar birnin Yamai. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen taron shugabannin ƙasashen Afirka da ƙasar ta Nijar za ta karɓi bakuncinsa a farkon watan gobe. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. maharan waɗanda ba a bayyana yawansu ba sun yi nasarar isa tashar bincike ta ƙauyen gudal goro ne a kafa a wajejen karfe goma sha ɗaya na dare lamarin da ya ba su damar buɗewa jami'an tsaro wuta cikin yanayi na bazata kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna gidajen da ke makwabtaka da wurin da abin ya faru ke shaida mana wato kan cin haya kaga sinti ne ai gona ga kan malfai gona ga oh, to wato dinki ne ai gona zan kai sai ne burkur misifat ta imiya ganda ya ce lokacin da abin ke kwaruwa, na ji karar bindigogi sai na ce wa 'ya'yana su kwanta kada wanda ya fita saboda abin sai du'a'i Allah ne kaɗai ke da maganinsa. Masu nazari akan al'amuran tsaro na kallon wannan hari a matsayin wani abin da aka kitsa da gaman bakin wasu mutanen gari. Malami a jami'ar Yamai Farfesa Isu Yahaya masani ne akan al'amuran tsaro. Wanga abu yana gwada ta'addanci ba a san ba inda za a bullowa sai an yi shi sa'anan ne ake lissahi a kowace ƙasa a duniya ga ana iya ta'addanci don an yi niger ba wani abin da zai kamata a yi ta kirari bisa shi da ne aka jibge ƙarin jami'an tsaro a wannan tashar bincike da kewayenta yayin da 'yan sanda suka killace wurin da abin ya faru a wani yunkurin har hada bayanan farko-farkon binciken da zai ba da damar tantance zahirin abin da ya wakana. a nasu gefe motocin jigila dauke da lodin fasinjoji na kai da kawo tsakanin birnin yamai da ƙauyukan gudumar walam a farkon watan gobe jamhuriyar nijar za ta karbi bakuncin taron shugabannin kungiyar kasashen afirka sauraka wasu ke ganin kawo hari a mashigar birnin yamai a wannan lokaci a matsayin wani abin da ka iya tasiri a kawunan mahalartan wannan haduwa sai dai masana na da tunanin da ya sha bamban da wannan a gani na bai kamata ba a ce ya shahi eh, tsare-tsaren da niger ke yi tunda shi dan ta'adda yana son a yi zancen shi a ce ya yi kaza ko don ya ba wanda za su zawa tsoro ko ku don ya ba da tsoro a cikin ƙasa amma in aka yi banza da wannan aka yi kama ba a yi ba nike gani ya hi zama eh, abin da zai bata ma dan eh, ta'addarai tun a farkon watan da muke ciki gwamnatin jamhuriyar nijar ta sanar cewa akwai yiwuwar 'yan ta'adda za su kwatanta kai hari a birnin yamai mafari kenan jami'an tsaro suka kaddamar da wani binciken ababen hawa matakin da ya bada damar cafke wasu da ake zargi da haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan ta'adda sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Madalla a gaida Sulaiman Barma. Daga Nijar yanzu kuma za mu je Najeriya. Shugabannin ƙananan hukumomi a ƙasar sun yi na'am da tsarin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na ba ƙananan hukumomi su kai tsaye wanda suka ce zai amfani jama'a musamman a yankunan karkara. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Tsarin ba ƙananan hukumomi kudaden su kai tsaye dai an yi ne ta yadda ƙananan hukumomin za su samu sukunin aiwatar da ayyukan da zai ba su damar samun hanyoyin kudin shiga, biyan haraji da jangali daga al'umma da sarrafa kudaden bisa bukatun da al'umma ke da shi ba tare da tsangwama daga gwamnonin jihohi ba. Kan haka na tambayi shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Plateau wanda shine shugaban ƙaramar hukumar Mikan Ezekiel Belgab don jin ina aka kwana. Tsari ne mai kyau na gaskiya wanda zai tallafa ma karanan hukumomi wanda za a samu cin gaba kuma da walwala a karanan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu na Najeriya. A faɗin wannan dokan ɗaya ga watan shida zai fara aiki. amma ina gan dan matsalan da kila aka samu wanda ba samu fahimta sosai ba shine wayansu suna tunanin a'a sai subvention na june ya zo kamun a fara aiki da shi wayansu kuma suna ce a'a tun daga wannan cikin dokan da aka ce daya ga wata daya ga wata daidai ya kamata duk kudin da za ta shigo za ta je direct ma kananan hukumomi to ina gan rashin wannan fahimta ne ya sa yawancin local government da jihohin ba su iya sun yantar da wannan dokan ba kenan kana cewa kudin bai riga ya iso asusun kananan hukumomi ba eh yawancin kananan hukumomin wannan dokan ba su zantar ko da shi ba saboda wannan rashin bayani sabanin da nake gaya miki. To kai bayanin cewa al'umma za su samu amfani ko kuma alfanu idan har wannan kuɗi ya shiga asusun ƙananan hukumomi kai tsaye. Amma waɗansu na ganin kaman zai ba da zarafi ma almubazaranci a ƙananan hukumomi. Wannan ba daidai ba ne. Wannan kuɗin ta zo da doka. A ƙananan hukumomi akwai yan majalisun ƙananan hukumomi. Mutanen wurin su ma suna da magana kan wannan kudin kudin ya zo ba da sunan chairman gani na mutane ne na wannan karaman hukuma kuma kowanne kudin da ka kashe akwai bayanai a kai zaka iya bada bayani ka kashe wannan kudin don yin abu kaza ne shi yasa dokan ma ta ambata cewa duk kudin da zaka kashe a rana daya ba ka cire kudin da ya fi naira dubu ɗari biyar ba. Daga lafiya fadar jihar Nasarawa ma shugaban karamar hukumar Aminu Mu'azu mai fata ya ce tun can ba su da wata matsala wajen rabon kudin ƙananan ƙananan hukumomi sai dai kason da ƙananan hukumomin ke samu ne ya yi karanci. Kaso da gwamnatin tarayya ake bata ya yi yawa musamman da wannan tsari na sabon biyan albashi na ƙasa gwamnatin tarayya tana ɗauka a kashi ɗari ta ɗauki kusan kashi hamsin sauran kuma ba jihohi sannan kamun ƙananan hukumomi kuma duk kowa in ya tashi ba wanda ya sani sai shugaban ƙaramar hukuma in gota ta lallace shugaban ƙaramar hukuma shara ne shugaban ƙaramar hukuma to yaya ya za a yi ya kama tilas a yi bitan yadda ake rabon kashin kuɗi na ƙasa yadda ƙananan hukumomi za su samu kaso mafi yawa. Sashi na 162 na kundin tsarin mulkin Najeriya ta ba da dokar dole kuɗin ƙananan hukumomi ya shiga asusu guda kafin a raba. abinda tsohon shugaban karamar hukumar fanshin a nan jihar plateau steven jeans ya ce sai an yi gyara kafin kananan hukumomin su samu kudaden su kai tsaye tunda ba za a iya gyara wannan kundin tsarin mulkin dokan ba yanzu a tabbatar cewa in an je wannan local government joint account din staff na nfiu din su zauna cikin mitin nasu su tabbatar cewa wannan kudaden da aka ka su raba shi su bayar kwaya tafi da nashi kar wani ya taba kudin ana sa ran a ƙarshen wannan wata na yuni ne kananan hukumomin za su fara cin gashi gashin kansu a bangaren kuɗi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu nan na cewa karfe 11 da minti shida, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Sid Jamila Garba abdul asalin ƙasar Najeriya wadda ke a yanzu haka zamne a Burtaniya. To a takaice muke so ke taka ki mu kammala wannan hirar. a takaice abin da zan iya cewa shine gwamnati su duba za a ga cewa matsalolin da ake samu yawanci yana fara ne daga matasa. in aka duba matasan aka duba abubuwan da suke bukata abubuwan da suke bukata ba abin da zai kasa ba ne abin da ne ke eh, neman mutane that are committed mutanen da suke da kishin kasa Eh, in aka samu mutane in aka iya identify mutane da suke kishin kasa wallahi cikin lokaci kalilan za a iya eh, magani yawancin abubuwan nan da suke faruwa To a cikin shiri na himma da nake gabata na tattauna da matasa da dama da mutane a duk faɗin duniya mm. musamman mutanen mu na arewa mutanen mu Hausawa mm. masu jin Hausa wanda ke a Nijar Kamaru Chadi in ce ma duniya baki daya mm. ina musu tambaya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya lashe zaben shekarar 2019 hmm. wani kira gare ki ga shugaba muhammadu buhari me kike so ke gani gwamnati shugaba muhammadu buhari ta ayyana a cikin wannan wa'adi da aka bashi na shekara na shekara hudu abin da zan iya cewa shine um, most importantly security um, lack of security especially a arewa ya zama abin tashin hankali a duba a gani eh, yadda na faɗa kuma magana da na yi a baya yawanci zaka ga cewa rashin abin yi ne ya kawo ya janyo duk wannan abubuwan a ga yadda za a iya yi a ƙirƙiro ma mutane aikin yadda za a zama a zama um, a involve mutane a cikin al'umman community based um, development basically shine zai eh, gyara mana abubuwa a duba bangaren karatu bangaren eh, lafiya health Eh, lafiya da bangaren security idan aka duba wayannan primary abin yawancin mutane mutane sun ci sun koshi ba za su zo suna neman yadda za su je su fashi ko wani abu ba za ka ga cewa abubuwa da yawa za su tafi yadda ake so so a koma a duba matasan nan me yasa suke yawanci abubuwan da suke yi idan aka koma ga matasa abubuwa da kyau za su gyaru saboda yara su ne manyan gobe na gode kwarai da ƙarshe me dalilin ziyarar ku a nan amurka dalilin ziyarar mu aminiya ta za ta karba global leadership award habiba ali um, vital voices suka invite dina um, zo on habiha zo in taya ta murna saboda um, ire-iren aikin da take a nigeria um, ita tana aikin um, makamashin rana solar makamashin rana mm-hmm. so harkan su solar su um, improved cook stoves da sauransu aiki ne da um, personally ina da interest sosai a kai kuma na ga yadda za a yi in tallaba mata amma ba mu sama karfin Eh, gwamnati a cikin wannan al'amari ba amma duk da haka tana kokari tana shiga ƙauyuka ana aiki ana tallafawa mata sosai akwai community da suka aka yi eh, formin na eh, matan arewa sosai za ka ga cewa mata ne an tallafa musu suna iya shanya su tumatir su tattasai a tarugu da su mangwaro su pineapple fruits haka kuma har ana fitar da su har kasashe kamar su malaysia kamar su liberia da eh, wurare da dama tashi hannun amurka ana kawo hannan amurka ana kawowa da ingila da sauran wurare so zan so in kira gwamnatin nigeria su duba su ga aikin da matar nan take yi um, saboda ba za ta iya ita kaɗai ba there is a limit to uh, what she can do as an individual amma idan aka gwamnati suka sa hannu a ciki in Allah ya so ya yarda za mu wuce inda ake tunani a, duniya ma gaba ɗaya ba Nigeria kaɗai ba. Gwamnati sa hannu muke buƙatar ganin gwamnati ta yi. ta ga cewa an tsaya mata eh, an samu an shiga communities da dama sannan an bata karfin da za a shigo da kayan aiki tallafi ko a tallafi tallafi eh, most importantly funding mm-hmm. saboda so da yawa a baya na kokarin in ga yadda za a yi ta samu funding amma daga baya duk da yake tun ina banki har na shiga kuɗi daga gwamnati eh mm-hmm. gwamnati will be part of eh, project din mm-hmm. a ga cewa an shiga inda ya kamata saboda muna da matsalan wuta a Najeriya zaka ga gashi yanzu lokacin zafi ana ta fama da meningitis ba wutan to in aka in aka embracing abubuwa kamar sola nan zaka ga zai taimaka sosai fiye da yadda ake tunani zai kawo sauƙin eh, rayuwa da sauƙin business saboda businesses da yawa sun rufe kaga kaduna da akwai textiles ana yin su a tamfofi suwa duk sun mutu kuma duk saboda rashin wuta ne kenan ga ganin ki wannan maka za a yi amfani da shi a cikin kamfanoni ma sosai kuwa sosai kuwa kamfanoni da gidaje da aiki hata akwai eh, project da ta yi ma masu aski babas mhm. lokacin za su rinka biya kaɗan kaɗan suna samun daman suna ma mutane aski so za ka ga cewa daga mai sana'a karaman sana'a mhm. har zuwa ga kamfanoni irin irin su textiles din da sauransu duk kowa zai amfana da shi to yanzu mutum na so ya tuntube ku ya kamata ya kamata yi sosai akwai website din sosai sosai.com um, sosai.com www.sosai.com mhm. za ka ga sosai rent.com za ka ga cewa akwai namba um, number a wurin akwai email address da za ku iya reaching out to ita ceo din kamfanin da sauransu to a ƙarshe ya ga murya amurka Eh, to alhamdulillah gaskiya da muka shigo wurin mun sama karbuwa mun ga mutanenmu mun ji daɗi mun ga kuma cewa suna ƙoƙari gaskiya suna kan aiki kuma allah ya taimaka gaba ɗaya to ƙarshe hirar mu kenan tare da jamila garba abdu yar asalin ƙasar najeriya wadda ke yanzu haka a birtaniya ni na abdulaziz ajili toro ke cewa mu wuni lafiya jamila garba abdu kenan yar asalin ƙasar najeriya wadda ke yanzu haka zamne a birtaniya mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke gabatarwa da kuma haɗawa daga nan birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi take riga yin Riga da busa shi take riga yin sha dajin Allah lale na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa kai bari madalla a gaida Abdulaziz Adile turu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar murya jama'a ya ce, Mutuwar rigar kowa kuma duk mai rai wata rana zai zama mace. Rasuwar tsohon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Masar Muhammad Mursi, ɗan shekara 67 da haihuwa, haka wani babban rashi ne ba wai ga iyalai da 'yan uwansa ko jama'ar ƙasar Masar ba kaɗai da fatan Allah ya ji ƙanshi da rahama. amin summa amin sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga salihu kiru karamar hukumar magarya jamhuriyar niger ya ce assalamu alaikum biya hausa daukacin al'ummar garuruwan mata mai da tsatsun birim da garin magarya muna fatan allah ya kama na shugaba da zai gyara mana hanyoyin da suka haɗe waɗannan garuruwan sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga dodo mai nama 'yan gayu a ballaka jamhuriyar niger ya ce salamu alaikum biyo hausa nasarar da jami'an tsaron farin kaya suka samu a jihar adamawa na kame gungun masu satar mutane wannan wata babban nasara ce muna fata za a rika yi wa irin waɗannan mutanen hukunci mai tsanani don ya zama darasi ga sauransu sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga yusuf m ramadan mai gombawa daga jihar gombe najeriya ya ce a daidai lokacin da ake ta shirye-shiryen fara gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta Afirka ƙasar Masar. Muna fata 'yan wasan Super Eagle na Najeriya za su baiwa mara ɗa kunya duk da cewa ba a san wace tuwo ba sai miya ta ƙare. Allah ya ba su nasara. amin sun amin Saƙonmu na gaba ya fito daga fatima usman abu jimeta daga yola jihar adamawa ta ce salam sashen hausa na voa ku gaya wa sabon gwamnan jihar adamawa amadu umaru fitiri don Allah ya biya sabbin ma'aikata da aka ɗauka waɗanda suka yi aikin kimanin shekara ɗaya albashinsu na wata biyu domin suma suna da cikakken 'yanci kamar kowane ɗan jihar adamawan sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga sade sa'idu daura ya ce assalamu alaikum bai hausa harin da wasu 'yan bindiga suka kai a ofishin 'yan sanda a Nijar wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda biyu wani abin takaici ne ganin yadda har-haren ya fara matsowa kusa ga mai babban birnin kasar. madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. shugaban amurka donald trump ya kaddamar da yakin neman zabensa na neman wa'adi na biyu a birnin orlando da ke florida ɗaya daga cikin jihohin da suka taimaka mai ya lashe zaben 2016 inda je da wani sako mai taken mu ci gaba da ɗabbaka martaba amurka ko kuma keep america great a turance dandazon mutane da suka halara a wajen kaddamar da yakin neman zaben sun yi ta kamba masunan amurka a jawabinsa shugaba trump ya taɓo batun tattalin arziki da samar da tsaro akan iyakar ƙasar sannan ya cicciki abokanan hamayyarsa na ɓangaren jam'iyyar democrat inda ya rika kiransu masu matsanancin ra'ayin gurguzu waɗanda suka yi yunkurin kasara shi da iyalansa da kuma raina magoya bayansa a wani labari na daban kuma shugaban na amurka ya ce ya yi wata ganawa mai ma'ana ta wayar tarho da takwarar aikinsa na china shi jinping yana mai cewa suna shirin wata tattaunawa mai faɗi kan harkokin cinikayya a mako mai zuwa inda za su haɗa gefen taron ƙasashe ashirin da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G20 wanda za a yi a Japan. Kamfanin dalancin labarai na Shinhua ya rawaito shugaba shi yana cewa ya dawa Trump muhimmancin su tattauna a mataki na bai ɗaya inda ya kara da cewa yin takaddama da juna ba ita ce maslaha ba. a da shafinsa na twitter shugaban na amurka ya wallafa cewa ya yi ganawar da shi na ƙasar china inda ya ce tawagogin bangarorin biyu za su yi wata ganawa ta sharar fage gabanin haɗuwar da za su yi a ƙasar ta japan wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa kusan mutum miliyan 71 yaƙi da musgunawa da rikice-rikice suka tilasta ficewa daga gidajensu a duk faɗin duniya adadin da ba taɓa sa ba tun bayan da aka kafa hukumar shekaru 70 da suka gabata hukumar ta ce adadin wanda ya kai mutum miliyan 70.8 bai hada hadda yawan 'yan gudun hijira da suka fito daga kasar venezuela ba inda mutum miliyan 4 suka fice da kasar amma mafi akasarinsu ba su mika takardun neman mafaka ba lamarin da ya sa ba a saka su a cikin ididdigar ba To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A shirin namu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan matakan da kuka ga ya kamata a ɗauka ko a ƙara ɗauka don kare ƙananan yara daga faɗawa tarkon 'yan Boko Haram da ke amfani da su. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Misha. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.